nan zariya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yau muna litini 26 ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1439 wadda wannan shi ya zo daidai da 11 ga watan 6 shekara ta biyu. da sha takwas miladiya muna kan aya ta goma sha biyu cikin suratul an'am kuma ita ce za mu ƙarasa bayani a kanta insha Allah subhanahu wa ta'ala a yau na malam bisullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أن خلفهم فهم لا يؤمنون بنجي تعالى يتي كل من ما في السماوات والأرض شي دسويا كي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم waye mallaki dukkan abin da ke cikin sammai waye mallaki dukkan abin da ke cikin ƙasai wake da mallakan waɗannan abubuwa ƙullilla ka ce masu na Allah ne a jiya mun ji maganganun babban malami jamaluddin al-qasimi da fakhruddin rabi Allah madaukakin sarki ya masu rahma dangane da waccan nan gaba kan cewa Allah ta'ala ya umurci annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tambayi kafiran makka masu jayayya da manzancinsa waɗanda suka riƙi gumaka a matsayin abubaɗan bautatawarsu Allah ta'ala ya nemi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye su wake da mulkin duk abin da ke sararin samaniya waye mallaki dukkan abin da ke cikin tuffan ƙasai kafin su ba da ansa Allah ta'ala ya nemi annabinsa ya ba su ansa gane ko muka ci malaman tafsiri suka ce ana yin irin haka ne in ya zan ansar da za a bada ansar da shi wanda ya tambaya zai bada kafin wanda aka tambaya ya bada ansar in ya zanto a fili take ne ko da ansar ta zanto a fili take babu bukatan jayayya a kanta ansar ta zanto kama gari kowa ma ya santa to a irin wannan lokaci ne akan nemi a yi tambaya kai da kai tambaya kuma kai ka bada ansa ina fatan mun gane da kyau kai tambaya kuma kai ka bada ansa kabe da muka buka misali jiya wani mutum ya zo ya tambaye ka me za ka cika koshi ko me ake ci ake koshin ana jin yunwa shi da ya tambaya zai iya cewa abinci kaga shi ya tambaya kuma shi ya bada me shi ya bada ansa muka ji irin nau'ukan ayoyin alkur'ani mai girma akwai ayoyi waɗanda Allah ta'ala yakan nemi annabinsa ya tambayi kafirai kuma sannan ya ce masa ya ba su ansa shi ya tambaya shi ya ba da ansa akwai kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi Allah ta'ala zai nemi ya tambayi kafirai kuma ya jira su ba da ansa da bakunansu akwai lokutan kuma da annabi sallallahu alaihi wa alihi zai ba kafirai tambaya ba za a jira su ba da ansa ba kuma shi ma ba zai ba da ansa ba saboda bayyanar ansan a fili take gane ko tabbata wato tambaya ce ta tabbatarwa mutum da laifinsa Allah ta'ala ce kataba ala nafsihi rahma ubangiji ta'ala ya rubuta tausayi ina ma'anan haka ya wajabtawa kansa tausayawa bayinsa la yajma'annakum ila yawmil qiyamah Allah ta'ala ya alkawari zai tattara ku zai tara ku a farfajiyar alkiyama la raiba fihi ko shakka babu ko kokonto babu akan cewa Allah ta'ala zai tara bayansa a ragoba alkiyama alladina khasiru anfusahum waɗanda suka yi asaran kawunansu ta hanyar kinkin cin gajiyan abinda Allah ta'ala ya azurta su da shi na hankali na tunani na lafiya na lokaci na dukiya sai ba su yi amfani da waɗannan ni'imomi wajen neman aljannan Allah da dacewa ran gobe alkiyama ba da wannan sai ya zanto gaba ɗaya sun yi wa kansu asara ne a nan duniya gaide ko Allah ta'ala ce fahum la yu'minuna waɗannan kan ba sa yin imani waɗanda suka yi asaran kawunansu nan aya mun gabatar da bayanai akan ta kusan wannan shine bayani karo na uku gane jama'a da kyau babban malami al-imamu muhammad baqir ibnu ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir Allah madaukakin sarki ya masa rahama da yaso zai fassara fadin Allah madaukakin sarki kulli man ma fi samawati wal ard qulillah wa ke ko Wa ya mallaki sammai Wa ya mallaki kasai da abin da ke cikin su ka ce musu na Allah ne sai ya ce wa haza stidlalun alal mushrikina nan gurin ana kafawa mushrikai ne hujja bi anna ghayra allahi laysa ahlan lil ilahiyya duk wani wanda ba Allah ba bai cancanci abauta masa ba duk wanda ikonsa da matsayinsa da mallakarsa bai kai ya iya mallake abin da ke sambai ya iya mallake abin da ke cikin dubban ƙasai ba wannan bai cancanta abuta masa ba duk wanda nau'in halittarsa abinda zai iya halittawa ba zai iya halitta sammai ba ba zai iya halitta kasai ba ba zai iya halitta halittun da ke cikinsu ba to bai cancanci abuta masa ba duk wanda duk abin da ke cikin sararin samaniya da dukkan abin da ke cikin dubban kasai ba su zanto bayi gare shi ba wannan bai cancanci abuta mashi ba mun gane jama'a da kyau sai wanda ya zanto shi ya halitti mai da karsai da abin da ke cikinsu da abin da ke tsakaninsu shi ya mallaki sammai da karsai da abin da ke cikinsu da abin da ke tsakaninsu shi yake dukkan abin da ke sammai da karsai su suke bauta mashi shi suke bautawa bayinsa ne wannan shi ya cancanci a bauta masa in gane ko raddi ne Allah madaukakin sarki yake wa kafire masu bautan gubaka li'anna ghairan lahi la yamliku ma fis samawati wa ma fil ard dan duk wanda ba Allah ba bai mallaki abin da ke sammai ba bai mallaki abin da ke kasai ba in domin kuwa mulku zalika li khaliqi zalika mallake abin da ke sammai da mallake abin da ke kasai ko mallakan abin da ke sammai da mallakan abin da ke kasai wannan yana tabbata ne kadai ga wanda ya halatta su kun gane jama'a da kyau wanda ya halicce su shi yake da ikon ya mallake su wa kuwa tamhidul li qawlihi ba'dahu nan Allah fida yake yi ga wani zance da zai biyo bayan wannan kaba mun gane ko kulli man ma fis samawati wa ma fil ard kullillah wannan shimfiɗa ne Allah ta'ala yayi gabatarwa ne ga shi da zai biyo baya da zai ce la yajma annakum ila yawmil qiyamati Allah ta'ala zai tara ku a rangon alqiyama wato asalin sabon da ake so a isar a cikin aya shine a bayyana wa al'umma a bayyana wa jama'a kafiran makka da wasunsu cewa Allah ta'ala zai tara dukkanin halittu tun daga annabi adam har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai nade ƙasa Allah ta'ala zai tara su a gaban shirin gobe alkiyama mun gaida jama'a da kyau to aikin tattaro dukkanin halittun da aka yi su daga sa'ad da aka samar da duniya zuwa lokacin da duniya za ta ƙare a ce an tattaro wannan gabaki ɗaya an tara mutane da aljannu da mala'iku ta dabbobi waɗanda aka yi su tun farkon duniya zuwa ƙarewanta wannan aiki ba ƙaramin aiki ba ne da haka ƙwaƙwalwan nan adal lokacin da aka ce Allah ta'ala zai tattaro dukkanin halittu ya tara su gaban shi don gobe alƙiyama to ƙwaƙwalwan nan adal za ta fara suranta masa anya wannan aiki mai yiwuwa ne to sai aka yi masa shimfiɗa wanda wannan shimfiɗan shi zai daidaita fahimtarsa shi zai saita hankalinsa shi zai samar da ganewansa akan cewa lallai kam wanda duk wannan abu da aka faɗa man to yana da sauƙin gare shi iya tattaro mu gabaki ɗaya wani shimfiɗa za a yi kafin a faɗi wancan magana wanda take da tushe ƙwaƙwalwa wajen a gamsu da ita sai aka yi shimfiɗan cewa shi ya halitti sammai shi ya halitti ƙasai shi ya halitti abin da ke cikinsu to in zuciyarka ta gamsu cewa Allah shi ya halitta sammai shi ya halitta kasai shi ya halitta abin da ke cikin su to zai yi sauki ga kwakwalwarka ta gane cewa ko ta yarda akan cewa Allah zai tattara mu gobe alkiyama kun fahimci ko kun fahimta ban gane ko kun gane ba wato Allah ta'ala yana yana so ya ce shi ya halicci wato zai tattara mu gobe alkiyama ga baki daya mu to amma wannan aiki na a tattara mutane yana da wahala ta yadda na faɗa muku na wani arni an ce mashi za a tattara bayi aiki sabi rango ba kiyama dan a jakuta ne sai ce kai kika kowa da kowa za a tara aka ce kware kuwa ce kai ina a jakuta kawai ya shiga haka ba na a jakuta kawai ko shi <laughs> yana ganin ki da za a yi za a jakuta kawai a yi shi sabi shi za a gaba gane ko shi ko Allah ta'ala wannan kididdiga ba zai wuce kiftawan gido ba mun gane ko an yi an gama sai Allah ta'ala yi ma nan magana shimfiɗa Allah ta'ala yake cewa Allah zai tattaro ku ran gobe alkiyama to amma kafin a faɗa maka cewa za a tattara mu ran gobe alkiyama sai aka shaida mana cewa Allah shi ne ya halicci sammai kuma shi ne ya halarci kasai a matsayin shimfiɗa ina fatan mun gane jama'a da kyau li'anna malikal ashiya'i domin duk wanda ya mallaki abu duk wanda ya kai ga ya iya mallakan abu la yukmalu muhasabataha to kuma ai ba zai kyale in ma abin da ya mallaka kididdiga ba ba zai ba zai kyale kula da abin da ya mallaka ba duk wanda ya iya mallakan abu don aka ce maka zai tattaro kayansa kai ba za ka yi mamaki ba kun ne ko shi Allah shi ya halitta mai? shi ya mallake su shi ya halitta kasa ya mallake su shi ya halitta ma abin da ke tsakanin sama din da ƙasa ga Allah mun fahimta da kyau Allah ta'ala duk shi ya halitta wannan to tunda shi ya halitta su ashe tattara su a gabansa a wata rana ba zai ba Allah ta'ala wahala ba ina fatan mun fahimta da kyau to a nan wurin kaga dama aya tana ɗauke da jumloli ne guda uku jumlan farko faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ya mallaki sammai wa ya mallaki ƙasai da abin da ke cikinsu ka ce Allah jumla ta farko Allah ya wajabtawa kansa rahama kataba ala nafsihi rahama jumla ta uku kuma ita ce la yajma annakum ila yawmil qiyamati Allah ta'ala zai tattara ku zuwa ga ranar wato ran gobe alkiyama a wannan ka kaga jumloli ne guda nawa guda uku sai aka ce maka jumlar farko an yi shimfiɗa ne don a faɗi jumla ta biyu don kwakwale da hankula su yadda da abin da zai zo cikin jumla na biyu cewa Allah zai tattara ku in gane jama'a da kyau to ita ina jumlan nan ta tsakiya na kataba ala nafsihi rahma Allah ya wajabta wa kansa tausayi Allah ya rubuta wa kansa tausayi tun lokacin da ya duniya gaba daya ya rubuta Allah kudura cewa tausayinsa ya fi ƙarfin fushinsa subhanahu wata'ala to ita watannan jumla din al-imam ibnu ashur yace jumlatu kataba ala nafsihi rahma jumlan kataba ala nafsihi rahma muqtaraba jumla ce muqtaraba wato ina irin jumlan nan da akan sa a bracket wanda ƙarin bayani ana magana ana kai ƙarin bayani ba akan sa a cikin bracket ba kun gane wanda ba shine asalin zance ba to haka wannan jumla din take na kataba ala nafsihi rahma wa hiya min al maqul alladhi umira ar-rasul bi an yaqula na daga cikin zancen da aka umarci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi aka cewa annabi ka ce Allah ya wajabta wa kansa rahama wa bi hadhihi al-i'tiraz ma'ani ko bi hadha al-i'tiraz ma'ani wannan jumla mutaraba da aka zo da ita anan tana da ma'anoni asalin jumlar ba jumla ce mai zaman kanta ba a ta zo ne don wata manufa to manufan su ne za mu ji su ana me manufar da Allah ta'ala yana so ya bayyana wa bayi cewa zai tara muka baki da rango ba gobe ba. da na farkonmu da na ƙarkenmu mun gane ko to sai Allah ta'ala ya shigo da wacan nan jumla ta kataba ala nafsihi rahma domin ka duba za ka yi tambayi kanka ka ce me dalalatul ne. tsakanin faɗin Allah madaukakin sarki kulli mamma ma bis samawati wal kullillah waye mallaki abin da ke sammai da abin da ke kasai ka ce na Allah ne la yajma annakum ila yawmil qiyama me alaka su da kataba ala nafsihi rahma me talalatul iqtirani me alaka waɗannan jumlolin mun gane ko sai malam yace jumlar asalinta ba mai zaman kanta bane ta zo ne cikin karin bayani mun gane jama'a da kyau wani bayani ta zo ta tiyar wani bayani ta zo ta kara shine al-imam ibn ashur zai yi mana bayani yace ma'anoni take da su daban-daban ahduha ahduha daga cikin ma'anonin annama ba'dahu lamma kana na bi inzarin bi wa'idin qaddama lahu at-tadhkira bi annahu rahimun bi ibadihi asaqum yatubuna wa yal wa yaqlauna an inadihim wato annama ba'dahu jumlan da za ta biyo bayan ka kataba ala nafsihin rahma lamma kana mushkiran bi inzarin bi wa'idin jumlan da za ta biyo bayan ka kataba ala nafsihin rahma wata jumla kenan la yajma annakum kun gane ko jumlar la yajma annakum mushkiran bi inzarin bi wa'idin tana ciyar da tsoratarwa tana ciyar da alƙawarin azaba ga masu sabawa Allah jumlar ta zo ne ta ba masu saba ma Allah ku. gane ko don aka cewa mai laifi Allah zai tara ka Allah ta'ala zai tattaro ku ya tara ku gaban shirin gobe alkiyama ai kaga za su firgita dan duk mutumin da yake laifi ai ba zai so alkiyama ta tsaya ba gane ko kabe da hadisi ingantacce tabbata cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce a kai kafiri ko a kai mujrimi ko ni mai aikin sabon sa za a bude masa kabarin sai a ce kalli inda zaka zauna a gidan wuta sai ya ga irin wahalan da zai sha sai ce rabbi la tuqim sa'a ya Allah kakka tashi alkiyama in ko mutumin kirki ne aka nuna masa inda zai zauna a aljanna sai ka ji da sauri ya ce rabbi aqim sa'a ya Allah ka tada alkiyama da haka shi kullum mai laifi baya son a ce za a tare gaban Allah ran gobe kun gane ko to lokacin da aka firgita shi ko ake neman za a ba shi tsoro kan cewa Allah ta'ala zai tara bayi gaban sa gobe alkiyama to sai aka yi ma haka din shimfiɗa da kataba ala nafsihi rahma Allah ya wajabtawa kansa rahama sai aka tunatar da wannan aka nuna cewa shi Allah rakimun bi abidihi mai wa sa rahama ne mai tausaya musu asakum yatubuna da yiwon bayi su zo su tuba wa ya na an ina da yau su daina wannan tsaurin kai da tsaurin ido ala na hawi ƙaulihi ta'ala kamar dai da gaji Allah ta'ala yana faɗa a cikin littafinsa da ya ce ka taba rabbukum ala nafsihin rahma annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim Allah ta'ala ya ce ya wajabtawa kansa Ubangijinku ya wajabta wa kansa tausaya ma bayinsa. Allah ta'ala yana da tausayi ga bayinsa. Duk mutumin da ya aikata wani aiki mummuna bisa ga rashin sani, sai dawo ya tuba daga baya, ya gyara mummunan aikin da ya bata, Allah ta'ala zai yafe masa. Rahamar Allah ta fi azabar Allah fadi. Yardan Allah ta fi fishin Allah yalwa. ina fatan mun fahimci wannan da kyau wa shirku billahi aqdamu su'in shirka da Allah shine mafi girman abinda zaka yi zan ka saba ba Allah wa ashaddu talaffusan bi jahalati shirka da Allah shine mafi tsananin abinda bawa zai yi a ce ya musalta kanshi ko ya kamanta kanshi da aikin jahilci babu jahili kamar wanda yake wa Allah ta'ala shirka mun fahimci wannan da kyau da haka wannan manufan zuwa da faɗin Allah ta'ala ka taba ala nafsihin rahmata kenan na farko Allah ta'ala zai bada zai bada tsoro ga bayi cewa zai tattara bayin gabaki dai a gaban saran gobe kiyama to har kan wanda yake cikin aiki na sabo ya ji an ce za a tattara bayi ya firgita ya ɗauka kawai makomansa wuta in an tara bayi dan. sai Allah ta'ala yi ma haka din shimfiɗa da cewa ka taba ala nafsikin rahma amma fa duk da cewa zan tattara bayi a rangoba alkiyama sai dai ku san cewa na lazumtawa kaina na wajabtawa kaina tausayawa bayina Allah mun fahimci wannan da kyau na wajabtawa kaina tausayawa wa tausaya ba bayina Allah ta'ala na tausayi ga bayinsa ina fatan mun gane da kyau ka kalli hadisin da ba karanta a jiya mutumin da gashi dai ya yi saɓan Allah ya saba ma Allah ta kowane fuska a ƙarke yana ganin bare wani dubara don ya sha ya sa aka ƙona gawansa aka daidaita gawansa ɗin a cikin kogi da tudu sai gashi Allah ta'ala ya tara wannan gawan ya tara wannan tokan kuma ya tashe shi gabansa me yasa ka sanya ‘ya'yanka da jikokinka su ƙona gawanka su yi tokansa su barbaɗa shi a gari da ruwa yace dan jin tsoron ka ya Allah khashyatuka ya rab Allah ta'ala ce ya gafarta masa mun gane jama'a da kyau wannan yana nuna fadi da yalwar rahaman Allah Allah ta'ala sa'ad da ya halicci sama da ƙasa sai da ya halicci rahama ɗari kare da hadisi ya tabbata daga abu sahabi abu hurera cikin sahih muslim rahama ɗari Allah ya yi kowane rahama ya kai girman sama da ƙasa kowane tausayi ya kai girman sama da ƙasa a cikin tausayoyin nan da Allah ta'ala ya halicce su guda ɗari guda ɗaya ne tak ubangiji ta'ala ya sauko shi duniya tun wani wanda zai tausaya ma wani ɗan adam ko ya tausaya ma wani dabba duk tausayin da kake afkowa a duniya duk baki ɗaya anewa su ne kan tausayin nan guda ɗaya alhalin Allah ta'ala ya ije tausaya ma bayi casa'in da tara a hannunsa dan gobe alkiyama Allah zai ɗauki ɗayan da ya kawo duniya ya hada da 99 ɗin nan gaba ɗaya ya aiki da su a farfajin alkiyama in gane ko wallahu rabbukum bi ibadi Allah ta'ala mai rangwantawa bayi Allah ta'ala mai jin wato mai jin tausayin bayin sa ina fata mun fahimci wannan da kyau wasani abu na biyu cikin hikimar da ta sanya Allah madaukakin sarki ya ambaci kataba ala nafsihi rahma أن إخبار أن الإخبار بأن لله ما في السماوات وما في الأرض yadda Allah ta'ala ya ba da labari a cikin watan nan aya cewa shi ya mallaki dukkan abin da ke cikin sammai shi ya mallaki dukkan abin da ke cikin kasai yusiru su'ala sa'ilin wannan zai motsa tambayan mai tambaya an admita ajili a akhdihim ala shirkihim sai ce to in haka ne in har Allah yana da ƙarfin mallakan sammai da kasai dan me zai kyale kafire su ne cin karansu ba babbaka dan me zai kyale kafire su ne cin zaransu tsawon lokaci ai kawai tunda har ƙarfin ikonsa ya kai ya mallake sammai ya mallake kasai to tunda haka ne ai ya gaggawan kawar da kafure a doron kasa kawai kun gane ko saboda ai kamar lokacin da aka ce maka Allah ya mallaki sammai ya mallaki kasai wannan din yana gwada maka ƙarfin fawon Allah an gane ko to wanda yake da fawa irin wannan yake da ƙarfi irin wannan har ya mallaki sammai ya mallaki ƙasai ya mallaki abin da ke tsakaninsu da abin da ke cikinsu to don me zai sanya ya ƙyale waɗansu miyagun ƴaƴa su ne masa kirka na tsawon lokaci ba zai kawar da su a bayan ƙasa ba alhalin yana da irin wancan ƙarfin da Allah mun fahimci wannan da kyau Me tambaya zai iya wannan tambaya zai iya ganin kamar nawa da ake yi wajen a hallaka kafare masu mabauta ta gumaka kamar wannan ya samu ne daga rashin iko daga ubangijin bayi mun gane ta ba da kyau to sai Allah ta'ala yake nuna musu ba haka bane dan dai kawai shi ya riga ya wajabtawa kansa tausayawa bayi ne shi ya sanya ba zai yi gaggawan karar da su ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau wal kafiru kafiri in ji al'imam ibn ashur ya ce ya kula kafiri zai ce lauka na mata kulu na shidikan inda abin da kuke faɗa gaskiya ne kan cewa Allah shi ya mallaki sammai shi ya mallaki kasai inda watannan maganar gaskiya ce la'ajjala lana al'azaba to ai da Allah ya yi mana gaggawan azaba Kaburi zai rika badan haka in aka zo aka tara kaburi aka tai da su ubangiji ta ala shi ya mallake sammai ko shi ya mallake sammai ya mallaki kasai Kaburi zai iya musawa ya ce inda da gaske shi ya mallaki sammai shi ya mallaki kasai to ya aka yi gasu su kaburi su ne masa kangara su ne masa shirka amma kuma bai gaggauta azabtar da su ba bai gaggauta hallaka su ba ai dan ba zai iya hallaka su bane zai iya kawo wannan kaburi. an gane ko to sai Allah ta'ala ya masa raddi ya ce a'a ba dan ba zai iya bane abin da ya sawa ga cewa duk da ku ne shirka amma ba a hallaka ku ba saboda Allah ta'ala kataba ala nafsihi rahma dan ya wajabta wa kansa tausayi ne mun ga ne jama'a da kyau to kaji tambayar da kafiri zai wal mu'minu shi kuma mu'mini yastabdi'u ta'khiru iqabihim mun ga ne ko wal mu'minu shi mu'mini yastabdi'u ta'khira iqabihim shi kuma zai rika ganin ai zai zai rika ganin jinkirin gaggauta a gama da kafirai kawai shi mummuni zai rika hangen tun da dai Allah ya mallaki sama ya mallaki ƙasa to ai ya kamata ya gaggawan Allah ka kafirai da Allah mun fahimta da kyau ya kamata ya me ya gaggawan Allah ka kafirai ina fatan mun fahimta da kyau mummuni zai rika ganin haka shi kafiri zai rika ganin ai ba a isa bane shi yasa ba a halaka shi ba to da ko ba a halaka shi ba ya ce ba a mallaki samman ba ba a mallaki kasan ba shi kuma mummuni da yadda cewa Allah ya mallaki samman ya mallaki kasa zai rika ganin cewa to ga Allah yana da iko, shi wanda ya mallaki sama ya mallaki kasa dan me ba zai gaggauta halaka kafire masu bautan gumaka ba kun gane jama'a da kyau fa kana qauluhu to sai zan fadin Allah ta'ala Ka kataba ala nafsihi rahma Allah ta'ala ya wajabta wa kansa tausaya ma bayi sai zanto wannan din jawaban likilal ne. an sace ga dukkan bangarorin guda biyu bi annaku tafaddala bi rahmaci. dan a nuna maka cewa Allah ta'ala ya fifita ta hanyar rahma da tausaya ma bayi da jinkirta musu da daga masu kafa fa a rahmatun kamila rahamar Allah nau'i biyu ne akwai cikakkiyar rahama wa hadhihi rahmatuhu bi ibadihi salihin ita ce rahaman da Allah ta'ala yake wa bayi salihai wannan kam cikakkiyar rahama ce ba tauyayya ba wa minha rahmatun mu'aqqatatun sannan cikin rahamar Allah nau'in rahama ta biyu akwai rahama ta wani lokaci takaitacciyar rahama wa iya rahmatul imhal ita ce rahama ta daga kafa Allah ta'ala dagawa kafare kafa wal imla'i lil usati wa dhallina da kuma ainihin jinkiri ga masu sabawa Allah da batattu kan gararu kun gane jama'a da kyau wato hikima ta biyu kenan da al-Imam Ibn Ashur ya kawo dalili na biyu da ya sanya Allah ta'ala ya jitto jumlan kataba ala nafsihi rahma a daidai lokacin da yake magana kan cewa shi ya halitta ya halitta sammai ya halitta kasai shi ya mallake su kuma zai tara duk abin da ke tsakanin sammai din nan da kasai da abin da ke cikin su a gobe alkiyama Allah yana cikin wannan magana tsakiyar wannan magana sai ya kawo wata magana wanda a zahirin ta sai ka ce ba ta da alaka da jumlar ka ba ba ta da alaka da jumlar baya ka taba ala nafsikin rahma me yasa saboda za a samu kafiran da za su da ganin ai har yanzu ba a hallaka su ba a isa ne a hallaka san ba Don haka ƙarya ce ba a mallaki sammai ba Allah bai mallaki ƙasai ba sai ce a ya mallaka amma abin da ya sa bai gaggauta muku yin azaba ba saboda shi ya wajabtawa kansa rahama ya wajabtawa kansa tausayi to Allah ina fatan mun gane da kyau Salisu dalili na uku anna ma fi qaulihi kulli man ma fi samawati wal ardh faɗin Allah ta'ala ka ce da su wa ya mallaki abin da ke cikin sammai wa ya mallaki abin da ke cikin ƙasai kullillah ka ce masu na Allah ne ya ce wannan magana minar tamhidi limafi jumlaci wannan magana shimfiɗa ce ga abin da za ta zo a jumlar la ya jima annakum ila yau mulki ya mace larai da fi Allah ta'ala zai tara ku a gobe alkiyama ko ko kwanto babu mun gane ko min alwa'id wal wa'd alwa'id shine alƙawarin azaba alwa'd kuma alƙawarin wato alƙawari na ni'ima da za a ba bayi fadin Allah madaukakin sarki zai tattara ku a rangoba alkiyama na ciyar da abubuwa guda biyu bushara ce ga mummune salihan bayi kun gane ko gargadi ne da tsoratarwa ga kafirai kangararrun bayi salihai fajirai ina fatan mun gane jama'a da kyau jillan ta hada haka don mutumin kirki in da an ce za a tashi alkiyama ai zai so haka mutumin banza kuma in da an ce za a tashi alkiyama ai zai ki haka kun gane ko da haka jumlar kwara ɗaya ta tattara bushara ga bayan Allah na gari ta tattara tsoratarwa ga ainihin kagararrun bayi mutanen banza ina fatan mun gane yace wannan shi ya sanya su kira da rahmatullahi tahridan bi busharatil mu'minina wa bi ta'tidil mushrikina sai Allah madaukakin sarki ya ambaci jumlan nan da ke magana dangane da cewa ya wajabtawa kan sanyin bayan bayin rahama a matsayin jumla musta'araba mun gane ko jumla ta aka bujurto da ita wadda ba ita ce asalin magana ba an faɗe ta ne saboda ta zan bushara ga saligan bayi ta zanto kuma gargadi da jan kunni da tsorataswa ga mushrikai mutanen banza arrabi'u abu na kudu annabi ke imanun ila anna Allah qad najja ummata da'watil muhammadiyyati min azabil listiqsali alladhi quddiba bihi al-umam al-mukaththibatu rusulaha min qabl mun gane jama'a da kyau wato a cikin wannan a cikin nan wurin akwai jiyaswa Allah ta'ala yana jiyar da bayi kan cewa bema wannan al'umman ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki bai hallaka al'umman ba gabaki daya irin yadda aka hallaka adawa aka hallaka samudawa aka hallaka mutanen annabi lut gabaki daya su aka hallaka su to sai ya zanto ita watannan al'umma Allah ta'ala bai wa kafiran farko ma na al'umman Allah bai hallaka su ba me yasa Allah ta'ala bai hallaka su ba hallakawa ta gabaki daya saboda me saboda Allah ta'ala ya ci kan al'umma sanadiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa Allah ta'ala ya dagawa al'ummar kafa sai ba a halaka al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin yadda aka halaka sauran al'ummomi ba inna ma an tsantsame kangararrun bayi cikin al'umma waɗanda suka kai ga matakin yin ma ma'aikin Allah Iskili gaba ɗaya sai aka hallaka su a bada mun gane ko in ka lura Allah ta'ala ya hallaka mutanen annabi hudu lokacin da suka yi masa kangara ya hallaka mutanen annabi salihu sa'ad da suka yi wa annabi salu kangara aka saukar da azaba ga baki da ta karar da to amma al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da an samu manyan kafirai waɗanda suka yi kalmomi da ayyuka na ta'addanci da cin mutunci da cin zarafin Allah da annabinsa tare da haka sai ba aiko ko a tarihi ai ba ka jin cewa watannan al'umma a farkonta an aiko da wani ruwa da ya da ya shanye kowa gaba daya ko wani tsawa ko iskan da ya halaka al'umma gaba daya ba ai haka ba illa kadai Allah ta'ala ya tsame ru'asaful kufri a yakin badar a immatul kufri Allah ta'ala su ya hallaka su a yakin badar mun gane jama'a da kyau saboda Allah ta'ala ya ita wannan al'ummatu wato ummatu da'awa su ne waɗannan kafirai din mun gane da kyau Allah madaukakin sarki ya su da cewa watan wata rana za su zanto ummatul ijaba za su zanto su shiga musulunci abinda imamu ibnu ashur yake faɗa kenan ina fatan mun fahimci wannan da kyau yace wa zalika bi barkatin nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi haka ne ba a hallaka al'umma ba saboda albarkan annabi muhammad domin kuwa ja'alahu rahmatan lil alamin Allah ta'ala ya sanya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zanto rahama ga sauran bayi fi sa'iri ahwalihi a sauran harkokin ma'aikin Allah ga ɗaya da da'awarsa da ɗabi'unsa gaba ɗaya ma'aikin Allah ya turo shi ne ya zanto tausayi ga bayin Allah kare ce yace wa ma naka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zanto rahma dalili na tausayawan Allah ga bayin Allah ina fata mun fahimci wannan da kyau wa id arada taksira tabi'ihi sannan Allah ta'ala yana buƙatan yawaita mabiyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falidhalika lam yaqdi ala mukaththibihi qada'an ajilan shi yasa Allah ta'ala bai gama da waɗanda suka karyata da ma'aikin Allah suka karyata ma'aikin Allah kafirai Allah ta'ala bai halaka su ba mun gane ko ma'ana ubangiji madaukakin sarki bai saukar da wata azaba a makka da ta shafi duk wani kafiri mai karyata manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba bal amhalakum wa amlalakum ubangiji ta ala daga musu dafa ya tinkirta musu li yakhruja minkum man yu'minu man yu'minu bi idan ya zanto wanda zai wanda za su yi imani da ma'aikin Allah sun bayyana daga baya sun fito cikin al'umma din kamar da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kabe da ma'aikin Allah yayi fatan haka wali zalika lamma qalu shi yasa lokacin da kafare suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amtir alayna tijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim kafiran nan baka kawai suka ce ya Allah inda gaske ne abinda ake faɗa mana dinnan na cewa Allah ɗaya ne na cewa wannan manzo da ke cikin mu kai ka aiko shi inda gaske ne kai mana ruwan duwatsu daga sama abinda suke nima kenan qala Allah ta'ala al-imam ibn ashur yace sai Allah ya musu raddi da cewa wa ma kana Allah liyu'azibakum wa anta fihim da dai Allah ta'ala ba zai musu azaba ba in kai kana cikin su wa kada hasala ma rajahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda ma'aikin Allah yake fata yake fadai. wannan abin ya faru falam yalbas man baqiya min al-mushrikeena an amanu billahi wa rasulihi duk waɗanda suka yi saura cikin mushrikai bayan yakin badar da yawansu sun zo sun yi imani da Allah sun yi imani da ma'aikin Allah ba a da makkata bayan an bude garin makka wa jahalu fi dinin lahi afwajan sun shiga addinin Allah group group kungiya kungiya wa ayyada Allah bihim ba'da zalika dinakum wa rasulaku. da su waɗannan al'umma Allah ta'ala ya karfafa addininsa da irin su Amr dan As da irin su Abu Sufyan da sauransu da yawa wa nasharu kalimatal islami fi afaqil ard suka yada kalma ta musulunci a sasannin ƙasa ina fatan mun fahimci wannan da kyau to haka dai al-imam ibnu ya ci da wannan waɗannan maganganu masu muhimmanci don nuna cewa asalin faɗin Allah maɗaukakin sarki da Allah ta'ala yake cewa kulli man ma fi samawati wal ard ka ce masu waye mallaki abin da ke sammai waye mallaki abin da ke kasai kullillah ce mallakan wannan na Allah ne mun gane jama'a da kyau aka ce annabi ya tambaye su kuma shi ya ba su ansa kamar da muka ji bayanai a jiya mun gane da kyau me ya sanya ne Allah ta'ala ya bude nan aya aka nuna ma'aikin Allah ya tambayi kafiran makka masu karyata tashi. wa ya halitti sammai wa ya halitti kasai wa ya mallake su kuma aka bashi dama ya ansa da cewa Allah ne saboda ita ce dai amsa ta take fili ko su aka ba su dama abin da za su faɗa ke wannan shimfiɗa ne in al-imam ibn ashur zuwa ga maganan da Allah ta'ala zai yi na cewa la yajma annakum ila yawmil qiyama Allah zai tattara ku ran gobe alkiyama asalin maganan da ake so a kai gare shi kenan amma jumlan kataba ala nafsihi rahma wannan jumla ce muktaraba jumla ce da aka fitirto da ita asali ba ita ce kan darasin ba me yasa aka kawo ta shine al-imam ibnu ashur ya faɗa mana zantuttuka guda hudu mahimmai akan dalilin da ya sanya Allah ta'ala ya jutto da watannan jumla da da cewa ba wata dalalatul iqtirani a bayyane wani wata dalala ba wani abu ba wata karina da za ta nuna maka akwai alaka tsakanin jumla farko na kulli man ma fis samawati wa ma fil ard mun gane ko ko kulli man ma fis samawati wal ard ba wata alaka tsakanin wannan jumlar da ainihin jumlan ka kataba ala nafsikin rahama amma me yasa Allah ya kuturto da ita kalmar a tsakiya saboda waɗannan abubuwa guda kudi da muka ji su ina fatan mun fahimci wannan da kyau muna fatan Allah madaukakin sarki ya gudu ya mana taimako akwai sauran bayanai da malamai suka yi akan waɗannan aya amma lokaci ya riga ya ɓace mana a gurguje Allah madaukakin sarki ya ce zai tara bayan rango ba alƙiyama alladina khasiru anfusahum waɗanda suka yi asaran su. ba su yi amfani da lokacinsu a inda ya dace ba ba su yi amfani da lafiyansu a inda ya dace ba ba su yi amfani da basirarsu a inda ya dace ba ba su yi amfani da hankalinsu a inda ya dace ba ba su yi amfani da dukiyarsu a inda ya dace ba duk mutumin da Allah ta'ala ya ba dukiya sai kashe wannan dukiyan ba kan wani abin da zai karar da shi a duniyarsa da lahirarsa ba wannan mutum ya yi asaran kansa duk mutumin da aka ba lafiya sai ya zan bai yi amfani da wannan lafiyan wajen wani abu da zai zame masa jari a kabarinsa da lahirarsa ba wannan mutum ya yi asaran kansa duk mutumin da aka halitta da hazaka da basira sai karar da wannan hazaka da basira wajen waƙoƙi wajen waɗansu abubuwa waɗanda Allah ta'ala bai yarda da su ba ko wajen wasu abubuwa waɗanda ba za su dawo gare shi da alfanun lahira da na duniya ba wannan mutum ya yi asaran kansa kun gane jama'a da kyau ya yi asara wanda za ka idan ya shiga ka ce yana cikin idattikakkun da ba sai asara ba Shi ne wanda ya amfani da duk wata dama da Allah ta'ala ya bashi ita wajen ganin cewa ya ya farauci duniyarsa yi farauci lahirarsa mun gane jama'a da kyau amma matukar za ka karar da kowace dama ce ka samu a duniyar nan yadda zanto kawai ka yi amfani da ita iyakanta nan duniya wala ka yi asararta mun gane jama'a da kyau ka yi asararta muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana gudunmuwa ya kamata mu takaita anan saboda yanayin lokaci tuntuni ma gashi ya rubuta man kafin a tsaya akwai ɗan jawabai kaɗan haka da zan gabatar a gurguje insha Allah subhanahu wata'ala na farko Allah ta'ala shi ne cikakken mai godiya wadda shi ya ba mu iko ya ba mu lafiya da dama har aka gudanar da waɗannan eh, wannan karatu tun daga ɗaya ga watan ramadan har zuwa yau da cewa ranar da zan fara wannan karatu na yi bayani cewa ni ina da rauni ba zan iya ba ba malami ne ni ba tsakani ga Allah ɗalibi ne ma majalisi irin wannan malamai ya dace a ce an nima na gabatar da yankan hanzari na kusurwowar rauni na na ambatawa a al'umma tsakani na ga Allah kuma nake faɗa ba wanta wazo ba ne na san ina da rauni a bugage da yawa na fatan Allah maɗaukakin sarki ya ilmantar da mu so amma duk da cewa ana jan abin dai wani lokaci a sauka kan shalta wani lokaci a dawo kan titi alamar rashin ƙwarewa to Allah dai ya kawo mu yau bai jarabce mu da rashin lafiya ba wanda za a ce ba za mu iya fitowa a yi ba ina ga tun da muka fara karatun nan ba a rana kwara ɗaya da kuma zo mun yi karatun ba kullum an yi so Allah ta'ala ya cancanci mu gode masa bisa ga haka saboda ni'imomin sa masu yawa da ya mana hadisi ya zo ingantacce hadisin sahabi Abu Hurairah Abdulrahman bin Sahar Ad-Dusi Allah madaukakin sarki ya masa rahama imam ahmad dan hanbal ya gadda hadisin cikin mujallar na biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da takwas abu dauda kuma namba hadisi na ɗari tamanin da ɗaya ya ƙara gadda shi ma a wani namba hadisi dubu hudu da ɗari takwas da goma sha ɗaya ya fitta hadisin dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yashkuru Allah man la yashkuru nasa duk wanda baya gode mutane ba zai gode wa Allah wannan hadisin ya inganta yana cikin as-sahiha littafin malam albani in ba hadisi na 416 a wani lafazin ma'aikin Allah ya ce mallam yashkurun nasa la yashkurullah duk mutumin da bai gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba al-imam al-khattabi a cikin littafin ma'alim sunan ya ce wannan hadisin an yi masa fassara fassaran farko malamai sukan ce duk wanda ya zan ɗabi'arsa da al'adarsa ita ce furtulu ma abin da bayan Allah suka yi masa shi baya ganin alkhairin bayan Allah yadda bayan Allah za su kyautata masa sai ya rika ganin ba su masa ba da aka yi furtulce masu to in dai mutum ya ɗauki wannan a matsayin ɗabi'arsa a yi masa kaman ba a yi masa bai ce share baki baya ganin alkhairin bayan Allah baya faɗan alkhairinsu baya yaba masu. mutum ya ɗauki wannan to a hankali a hankali wannan mummunan ɗabi'a ta kushe bayan Allah da rashin ganin alkhairinsu to sai ta juye masa ta zanto hatta Allah ma baya ganin alherin Allah ko Allah ya masa wani abu ba zai rika gani ba ba zai yi ba Allah ba ma kun gane ko fassara ta biyu al-Imam al-Khattabi a cikin Ma'alimus Sunan yace abinda ma'aikin Allah yake da bata da wannan hadisin shi Allah ta'ala don kaje kana gode masa bisa ga wasu ni'imomi da ya maka masu yawa in dai a gefe guda akwai wani ɗan adam wanda shi ma ya maka wani abu na kyautatawa shi baka gode masa ba sai koma kana gode ma Allah to Allah ba zai karɓi godiyanka ba ai godiyan bauta ce to Allah baya so ba zai karɓa ba Allah baya karɓan godiyan bayan Allah gare shi har sai in su bayan Allah sun gode wa tunayensu akan abin da ya gudana tsakaninsu na alkhairai mun gane jama'a da kyau ba ga irin waɗannan ma'anona da suke kunshi a cikin wannan hadisi tabbatacce yake wajabtawa mutum duk lokacin da ya ga cewa an masa wata minna an masa wani abu na alkhairi su yi godiya da dukkan abin da ake iya kiransa ainihin godiya mun gane ko kamar da muka ce godiyar mu ta farko tana tafiya zuwa ga Allah wurin sarki dai shine ya cancanci godiya a kowane hali ta biyu kuma ga dan uwana Allah rahma Mustafa Umar wadda kun sani za ku ji ma sunansa Mustafa Umar Albarkawa dan Albarkawa ne daga can yake zuwa kuma kullum sai ya zo a su zai zo a da safe a zai zo a da yamma zai zo anguwan wannan da daddare ma'ana da tafsirin yamma nan da muke muke yi da tafsirin dare dishi yake jan baki dishi yake karantawa Allah ya saka musu da alkhairi sai yan uwa ɗalibai musamman ɗaliban mu na almanar da muke tafi da su ko da lokaci duk ka dan nan da su muke tafi su muke zuwa wannan karatu da su muke zuwa wancan su ma Allah ya saka musu da alkhairi muna musu godiya na kudu kwamitin wannan masallacin za a zo komai rinzi ba za ka ji ce ba mai ba wannan aiki ne ga gagari Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi na biyar 'yan agaji yan agaji waɗanda kullum muna tare da su a nan su ta baiwa Allah ba su ladan gizba a musulunci na shida ga zaharaddini Allah ya sa musu albarka ya ba shi ilimi mai amfani kusan tun ɗaya ga watan Ramadan da muka fara tafsirai tafsirin da muke na matan aure da tafsiri da muke na yamma da na dare duk gaba ɗaya shi yake rikodin a da wannan na'ura ɗin gefe guda ga suleiman shi ma yana zuwa daga alheri rijiyo yana dauka allah ya saka masa alhaji ya wakili ya zama wajibi mu gode masa man sana ilaikum ma'rufun fa kafidu fa in lam tajidu ma tukafidu fa qulu alayhi hatta yara annakum kad kafatuhu shi ya ɗauki nauyin wannan karatu ana sawa media wanda yana zuwa nesa wannan da yasa da yake zuwa babi ne na yada alkhairi malamai mu'asirai suna da maganganu mai yawa kan sanya karatuttuka a gidajen tv da sauransu ba mutum ba ɗaya da ya kushe a kai ba allama muhammad salih bin usaimin duk an masa tambaya a cikin littafin fatawar wato alfata wannan sun yi maganganu masu kyau akan yaɗa ilimi matukar akwai ingantaccen ikilasi kuma ya ɗauki tafsiran nan duka guda biyu da tafsirin babban malamin mu a shek bashir lawal da kuma wannan tafsiri da ni dan almajiri nake yi duka baki ɗaya ake sawa da mai ƙarfi da mai rauni da wacce kuma ya zauna da kafafuwarsa duk muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah ta'ala ya ƙara wa dukiyarsa albarka alheri rediyo da su ma suke haɗa wannan muna masu addu'a Allah ya kiyaye wannan gidan rediyo da kurakuransu Allah ta'ala ya yafe musu ya nuna musu don su gyara abinda suke kai na daidai kuma Allah ya karfafe su Allah ya tsare wannan gidan rediyo kan abin da yake na yaɗa kare sannan wanda suka fi kowa ma cancantan godiya su ne galibi yan goma matasa da sauran masu halartar karatu ga baki ɗaya. wanda kullum za a zo masallaci a zauna daga cikin masallaci zuwa wajen masallaci ana sauraron karatu a saurari wannan karatu kuma a je a yi wancan karatu da inda ka je wajajen tafsiri al'ummanmu gaskiya, yi tafsir na alkhair akwai alheri ganin gani da al'umma musamman ma galibi matasa ne za ka za a yi karatun yamma za su zo su zauna su cika wuri kuma za a yi karatun dare zo su zauna su cika wuri a jiya kan wannan gaba da muka zo rufe tafsirin masallaci alhaji mu'azu ga wani ɗan uwa nan ka ga na ƙara muku sunan shi ba san shi ba anan muka yau adam shine a iya la'akari na shine cikin matasa wanda ya kowa kokari gaskiya don bai taɓa fashi ba tun ɗaya ga watan ramadan har zuwa yau wanda ya taɓa ba wurin zaman sa kenan kullum haka ma a tafsirin dare shi ma na da wajen zaman sa kullum ko ba a taɓa zama ana cikin karatun ya tashi ba har dan mu malam shu'aibu salu ya bai kyauta a gobe don karfafawa a wajen karatun jiya kenan to muna fatan ga ma dan na? <laughs> shi ma nan ba zai iya tuno sunan ba eh shi ma malam Muhammadu Amin, kullun da shi muke karatun nan ba bashi ga shugaba galibi ya kankasa abubuwan nan gaba ɗaya da sa, ko dai yana nan ko yana cikin wadatar masallacin Haruna Anja babban masallacin mu kullum ranar duniya Allah ta'ala ya karawa rayuwarsa albarka da sauran duk waɗanda muka rika yin wannan karatu da su muna musu addu'a muna musu addu'o'i na alkhairi wajibi ne mu ma iyayen mu addu'a waɗanda su suka rene mu suka tarbiyance mu suka saba akan wannan hanya na neman ilimi har Allah ta'ala ya kai wannan mataki da ma dan iya karanta wani abu fasara Allah ta'ala ya kara ma rayuwarsu albarka ubangiji madaukakin sarki ya kiyaye mana su Allah ta'ala ya ba iyayen mu yalwan arziki ya biya bukatunsu a duniya ya biya bukatunsu da lafiyar alakira ya saka musu da alheri kan abin da suka ba mu na tarbiyya malaman mu da suka karanta da mu wasu suna raye wasu kuma sun rasu wasu suna raye wasu sun rasu a jiya mun je wajen rufe tafsirin malam malam sani gumi yake cewa man wai na manta da shi shi bai san da ba yana man fada ne saboda irin yanayin mu ɗalibai malami na ne ina zuwa karatu wajensa shekaru da yawa da suka wuce to madadin mu rika zuwa tun mako ba kai da wadawan ba ma zuwa har sai wani lokaci sai ya yi ma habaci ko wani abu Allah ta'ala shi da zukatanmu ya gyara kurakuranmu da muke aikatawa Allah ta'ala ya saka wa malamanmu da alheri suka karanta ta malaman tafsiri waɗanda suka rubuta littattafai wata gaskiya in bai cin su ba ire-iren mu 'yan dagaji ba inda za a ce wani tafsirin Qur'ani in baicin waɗannan malaman ba irin su al'imamun tabari irin su al'imamun kurdubi irin su fakuddin razi irin su al'imamun ibn kathir irin su al'imamun abu su'ud wanda kun sha jin muna kwatin maganar sa a cikin tafsirin sa irshadul aqli salim ila mazayil kitabil karim mun gane ko al'imamun abu su'ud da sauran manyan malamai irin su muhammad rashid rida a mai tafsirin tafsirul manar irin su jamaluddin al-qasimi mai mahasin tawil irin su al'imamun suyuti mai littafin abdurul mamdur irin su al'imamun maturidi mai tawilatu ahli sunnati wal jama'a irin su al'imamun shokani mai littafin fatkul kadir irin su al'imamun alusi babban malamin tafsiri kowa san tafsirin shi na ruhul ma'ani mun sha kwatun wannan tafsirin a nan wurin yayin wannan tafsirin babban malami ina tsammanin yana cikin malamin da muka fi ihtijaji da zan zantuttuka su al-imam ibn ashur a cikin wannan tafsirin nashi a tahrir wa tarhir da al sa'adi, tafsirin shi kamar yana nan anan baya mun kaɗan muka ɗauko shi makaranta fa'idoji daga cikin wannan tafsirin haka al Nasafi mun kawo maganganun shi so biyu yayin fassara su ayoyi guda biyu a cikin suratul an'am farko farko mai littafin madarikun mada wato madarikun tanzil wa haqqatu ta'wil ban tafsirin al Nasafi da babban malami a shek Muhammadu Aminu Shankiti Allah ya masa rahama kun sha jin maganarsa a cikin littafin adwaqul bayan haka babban malami cikin abubakar abubakar jumi wani lokaci mukan ɗauko magana su cikin raddul azhan da eh, al-aqul fadil a sheikh abubakar aliyu albani hafizakullah wannan dan uwa ne matashi abokin aiki mutum ne wato jajirtacce kwarai da gasken gaske kwarai da gasken gaske na samu haɗuwa da shi na sake ta hanyar malam ahmad ahmad abdullah wannan yi aboki na wanda ya taba lakta a can baya to shi mutuminsa ne sosai sun zauna tare a Egypt so bawan Allah ne mutumin kirki shi yawa littafin Rattul Azhan wannan taqiqi da tariji na Izaqul Maani Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi akwai a Sheikh Abubakar Jabir Al-Jazairi mun sha ɗauko magana sa musamman wajen rairaye da rairaye zantuttuka ta in ya gama kawo zantuttuka yakan tsaya ya dunkule maka zance wuri ɗaya ya fitar maka da mafi mahimmancin darussa da za a fahimta a cikin waɗannan ayoyi galibi in har za mu kawo wannan daga tafsirin sa muke ɗaukowa Allah ya saka musu da alheri da Sheikh Ta'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz mai tafsirin Qur'an al-Azim lil Asafan wanda shi ma mun sha ɗauko maganar sa haka al-Imam Abu Hayyan mai tafsirin Bahrul Mukhit haka al-Allamatu Zamakhshari wannan kafin mu fara ihtijaji kafin mu fara istishhadi da zantuttukan sa sai da muka bayanin aqidarsa ko muka faɗi masawul ɗinsa da mahasin ɗinsa. mun gane ko yadda malaman sunna kuma suke hujja tafsirin sa al-allamatu tamakshari al-muqtadil sannan haka aliyu sabuni shi ma yana tafsirin sabbatu tafasir ba in shi ma dai akwai nashi nau'in kurakure dan musamman akan abin da ya shafi ayatul sifat amma dai mun ci gajiyan tafsirin sa musamman akan wasu abubuwa da suka shafi wujuku na balaga da fasaha da sauransu da tauran dai manyan malamai irin su al-Imam Ibn Taymiyyah wanda kun san yana a cikin littafin sa na Majmu'ul Fatawa akwai kitabun tafsir da ya bude wadda a farkon karo na karatun mu mun yi karatu da yawa a cikin littafin sa Allah ya saka masa da alheri ga Imam Bukhari ga Imam Ahmad al-Imam Muslim ga Imam Ahmad dan Hanbal da sauran manyan malamai da Sheikhul Albani mafi yawancin hadisai waɗanda aka muka tabbatar da cewa wannan hadisin ingantacce ne mun dogara ne da abin da ya ce Allah ya saka masa al'allamatul usaimin kuma kowa ya san yana littafin shi kan samin tafsiri ne mai matukar muhimmanci wadda duk sun taimaka mana waɗannan malaman Allah ya saka masu da alkhairi in baikin aikin da malaman nan suka yi ba da yawa daga cikin masu tafsirai a yau musamman da mu wanda idaniyarmu ba wai sun bude bane ba akan abin da ya shafi karatu gaskiya ma ba za mu ce mu za mu gwada ba amma su ne suka riga suka sauƙaƙa hanya suka kawar da dukkan wani ƙura da dutse da zai zanto mu'awwi a kan hanya duk wani abin da zai ka ci karo da shi ya dame ka wajen tafsiri waɗannan malaman sun sauƙa maka za su fitar maka da abu mai sauƙi yadda za ka iya ganewa su suka yi wannan aikin wallahi wasu dansi wannan aikin ko aure ba su ba har suka mutu ko aure ba su ba kamar imamu tsabari har ya bar duniya ko aure bai yi ba mutane ne ‘yan adam ne suna da buƙatuwa da dukkan abin da kake ji suna ji amma sun fifita su zauna ne kasi mata saboda su maka wannan aikin su ma addinin Allah wannan hidimar wajibi ne mu rika tuna su muna masu addu'a shi kanki wannan zamakshari bai taba aure ba bai taba aure ba in kana karanta wasu littattafai guda biyu na Imam Abu Gudda Abdul Fattah Abu Gudda safhatun ala sabarul ulama ala shada'id al-ilm wa za zaka sha mamaki Ka ga irin waɗannan malamai malam sun wahala dan yada addinin Allah ya rubuta wani littafi al-ulama al-qudda alladhina atharu al-ilm ala zawaj malamai gwagware dan kawai ilimi yasa suka ki aure ko kalli irin musiban da ake fuskanta in baka da mata a ce ka zauna kawai ruwa wani wahala ne ke akwai wahala da ya fi wannan yana da wahala a ce ka zauna ba mata amma su ba su da mata ya sayi da rusuli tun san bi ta'ifatin ba'u ala allahi arwahan wa abdana qad tusafina qad Safina, wa ma dallu wa la waqafu wa kaifa la wa qad ikhtaru karubana aqtu daribatakum lid-din min damihim wan nasu tasqum nasra ad-din majana باتوا عاشوا على الكفر أفواها وأفئدة باتوا على الكبس والنعماء إخوانا والله يعرفهم أنصار سنته والناس تعرفهم في الدين أخوانا سنتي ما جاء الدين الله ساكا مسؤول الخير waɗannan su ne ‘yan jawabanmu da za mu gabatar muna kuma yin addu'a ga dukkanin shugabanninmu na addini waɗanda suke jagorancinmu a addini muna addu'a shugabanninmu na rayuwa muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu kariya kafin mu tsaya za mu jajanta kan wani abu da ya faru a anguwan nan cikin wannan makon ba zai wuce kwana uku kwana hudu ba kamar da muke ji a nan tsallaken dogo muna da bayani ta hanyoyi daban-daban kan cewa akwai wani mutum da ya zo wani gida da rago ya zo ya sallama a gidan anan tudun jikon matan ta fito ya ce mijinta ne ya aiko ta da rago mijinta kuma ya yi tafiya amma kuma bayan ga rago to kuma ya ce a tattaro yaran gidan duka za a je a gwada su kayan sallah ta tattaro yaran duka bayanan da muke ji cewa hadda na goye yanda yan angon suka zo suke faɗa mana hadda na gobe ya tattara yara hudu sora ɗaya ya rage mata na baya ya aiki ɗan babban ya ce ka ce hadda shi za a je a gwada shi ta kwanto shi ta bada ya sa su a mota gaba ɗaya batta da rago ya tafi da yaran nan har yanzu ba ɗuriyarsu har yanzu ba maganar su a nan tudun jikun cikin wannan makon wannan ba ɗan ƙanƙanin aksan ne ba wannan ba karamin tashin hankali ne ba su muna tajantawa kan wannan abu da ya faru muna yin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya tona asirin waɗannan mutane waɗannan yara kuma Allah ya bayyana su da su nike ji wanda an goyi ke faɗa. wai fatan da an ce an kai ta shiga. to kuma ana cewa wai su. Kika saboda tashin hankali da firgici to wannan abu ba ɗan kankanin fitina ne ba kuma gaskiya magidanta a kiyaye a jawa iyali kunni ba daidai ba ba a ce wani ya zo gida a ce kawai ya ce gashi wai kai ne ka aiko shi ni na san abin nake da tabbas a wani makwabci na wadda aka karban ma matansa haifat wannan makwabci na ne har ne masa jaji kawai wani mutum ya zo shi da wani yaro da kayan gareji suka ce mijinta ne ya aiko su gyara janareta ta bude masu gida suka shiga suka kwanta janareta can suka kwankwasa mata koba suka ce sai sun tambaye shi wani abu da Allah akwai kuɗi a wayanta sai ta ɗauko waya ta ba su katuwar ipad shikenan kawai suka yi mata dabara suka fita a su, suka tafi da shi wannan tabbas ne ba haka akwai kuskure a ciki mu fadakar da iyali kan wannan muna fatan Allah ta'ala ya ba dukkan al'ummar musulmai kariya dan uwa kuma da girman wannan zama wa ala ra'sihim babban na'ibi na wannan anguwa Sheikh Bashir Lawal shi muna tare da shi Allah ta'ala ya kaddara ya zo babban limamin mu kuma da Aliyu Tale yana Saudi Arabia masa addu'a Allah ta'ala ya karbi ibadarsa kuma Allah ta'ala ya dawo mana da shi lafiya nan ga shugaba kabe da na faɗa da su ga shi ma ɗaya cikin na'ibanmu na wannan anguwa mala ibrahim wanda ya je wannan aiki ne shi ma dai a wani yanki ɗin abin da ya ta yi kenan tun farkon ramadan tafsiri a wannan ƙasa allah ta'ala ya saka masu da alkhairi da haka zan mai da abin magana ga shekul masallaci Thank you.

ina yin addu'a ga malam Umar da ko da ai kuma na Allah ya kai ƙara godiya Allah ya kai sannan kuma abubuwan da aka jawo hankali kuma ya zuwa ya na Allah ya kai aiki na kana sannan kuma aka gaita malam akada cewar matakan mu suna kokari

yana gabatar da tafiyar sun zuwa shi daya. Da lokacin ta dubarai abubuwan da a gabatar na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mai imani. Sannan kan lokaci mana kullum shi ne rajewa ta suna cikin akwai kwanjin nasara. Shauna na cewa cikin tsari a wajen da akira. Wata aya ko wata ke da lahira a ƙarfin ya yanke yake kuma irin na sannan kuma a halin na aiki nan ya yana imani domin kawana masu wani ta ala ya fi yin makisa ya da wata mai ko ba mu a jerin rayuwar da Na cikin wani bada akwai gama da aka na ciki akwai rama aka na ciki akwai yan gama da aka na ciki sannan Allah ya kara kare mana mu. masu kula kun yi zan yaro suna tsakanin yan uwa musulmi da musa mana kaza an da kuma musulunci Allah ya wani magani su ba da wani ba da yi ba rana da gaske ko ne cewa a ana musulunci ba ana ku ta dawo shan ku ta dawo ku na kula da musulmi ya zama cewa ai musulunci wannan ga addini musulmi sai ba Allah ya wani magani Allah ya wani magani Allah ya wani magani سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله

na nine el السلام على سيدنا محمد وعلى آله

我也是，我的妈！你电话怎么？我电话没发了，你咋发了？反正你咋发，你咋发？我的妈！你今天联系，因为啊，就是说的，啊，啊，今天联系，今天开，今天开，等等，我的妈！ waɗanda malamai ne ba da malam ya musu da wata ainihi da haka da zai faɗe su shi ne nan wani haka haka guda nawa ne suwaye me sunansu waɗannan yin wani da abubuwan da ya kamata da su a jam'iyya da koyar sa suna tafiya haka nan ba wannan shi ne abin da nake samu ƙara sata domin ne wannan ba cikin abu ne ba wata ya zama da ya zama da ya je da shi na Allah ya sa mu gyara Allah ya taimake mu al'umma da suke da darajar da ko suke da shi Allah ko ya ƙara musu kira Allah ƙara musu kira kalmar da suke yi ta bayan shi kuma kama da zafin ne kuma shi ne shugaban da'awa na zafi da kashi da suna masa baka da suwa halartar kuma wannan tasiri suna kuma a samun tattalin tattalin shi Allah da tattalin shi sannan wannan ba shi da aka ba da wannan labarin bani wata dama kawai sai dokokin jefanci kawai sai ba kawai ke kawai sai suka da tashi wajen da suka yi ko shi haka ba sun tsaye makarta suke nan hannu abokanan gaba ne suke da waɗanda ka san su da waɗanda ba ka san su ba ko ba ka da wani makami da zai maka ba da ni ko wata da kuwa da za ta tsare ka daga sharri su ba a matan Allah. Wani kafin ambatan Allah nan da ke da garama ta kala kala malik ibn qayyim a cikin tafsir mai albarka Allah ibn qayyim din al-qayyim qayyim shi ne yin sa ba ibn qayyim kun ne kamalin sannan kuma zo muna sakaci da ambatan Allah ba da kusanci to Allah mun tsina mu bayan wannan dabara ta tsawon duniya mun dika ma Allah ba da kusanci al'amarin kuma ba su ambatan Allah da yawa ba shi ne zo mai ambatan Allah su ce mutum mai ambatan Allah da ko kuma zama masu ambatan Allah shi Allah ya tsare ku da yin san magana wannan ba ta in labarin da aka bada na cewa ta rasu da gaske ne Allah ya gafarta mata su wannan waɗannan ƴaƴa Allah wanda ya sa ya dawo da su A da mahaifinci idan kuma ba ta rasu ba muna ba ta Allah ya ba ta lafiya Allah ya dawo mata da lafiyarta Allah ya dawo mata da ƴaƴanta Allah ya ya da ba su da lafiya wanda ba su da talauci da da Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka yi Allah ya haskaka Allah ya su annabi sallallahu alaihi wa sallam ta yabo Allah da wanda suka kauce ma suke shaye-shaye Allah ya rubuta sarki ya zuciyarsu Allah ya da wannan damuwa Allah ya dawo da hanya matasan cikin ba su wuraren karatu sai dai su yi waɗanda suke caca da suke dukkan wasu miyagun halaye dawo da su kan Allah ya san cewa soyayya ake musu ake musu wannan wa'azi Allah ya gane da su da sabon mu Allah ya yi musu albarka kuma wanda suke da kada a su Allah ya nikar da su Allah ya yi musu albarka da baki ɗayan mu Allah ya yi